radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma za a saurari sauran shirye-shiryenmu da suka hada da shirin nan na afirka a yau daga nan kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan akwai shirin murya masu saurare bayansa sai kisoshin rayuwa za mu karkare da shirin na amsoshin aƙida waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan lokaci da yadda Allah amma kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 18 ga watan afrilun shekara ta 2021 da daidai da biyar ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko san cewa shekaru 67 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha takwas ga watan afrilun shekara ta alif tara da hamsin da hudu tsohon shugaban kasar masar jamal abdulnasir ya yi wa muhammad najib juyin mulki kafin wannan lokacin da ya yi a ranar 23 ga watan Yuni shekara ta alif tara da hamsin da biyu janar muhammad najib ya tilasta wa sarki faruk na masar ɗan yin murabus daga kan sarauta inda aka naɗa ɗan sarki faruk ya rike sarautar a cikin shekara ta uku najib ya yi juyin mulki inda ya shelanta kansa a matsayin shugaban kasar masar na farko amma a ranar 18 ga watan afrilun shekara ta 1954 shi ma jamal abdul ya yi masa juyin mulki inda ya dare akan kujerar shugabancin kasar ta masar jamal abdul ya taka gagarumar rawa wajen bijirewa tsarin mulkin mallaka na turawa da kuma shiga kafar wando daya da isra'ila kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen mara baya ga gwagwarmayar falasinawa domin kwatar 'yancin kansu daga mamayar da isra'ila take yi wa yankunan su hakanan kuma yana daga cikin waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen kafa ƙungiyar 'yan mu ta duniya wadda ta kunshi ƙasashe fiye da ɗari 120 na duniya saurai ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan afrilun shekara ta 1980 kasar zimbabwe ta samu 'yancin kanta daga mamayar turan burtaniya kasar zimbabwe da ke kudancin afirka kasa ce ta bakaken fata wadda allah albarkaci ta da kasar noma turan burtaniya sun yi kane-kane a cikin harkokin kasar inda suke mulkin kasar kai tsaye wanda hakan ya sa aka samu bullar kungiyoyi masu neman 'yancin kai waɗanda suke ɗauke da makamai musamman ma bayan da burtaniya ta bar da 'yancin kai ga kasashen da take yi wa mulkin mallaka a afirka wanda hakan ya faru ne sanadiyar raunin da kasar ta burtaniya ta yi a yakin duniya na biyu a cikin shekara ta 1970 kungiyar masu dauke da makamai sun tsananta ayyukansu a kan turan burtaniya a cikin kasar ta zimbabwe inda robert mugabe ya kasance a tsawon gaba wajen yaƙi da mulkin mallaka na turan burtaniya a kasar ta zimbabwe da ƙarshe dai a cikin shekara ta 1980 turawan sun amince a gudanar da zaben 'yan majalisa na farko a kasar inda jam'iyyar 'yan gwagwarmaya ta zanu pf a ƙarƙashin jagorancin robert mugabe ta lashe zaben daga nan kuma aka zaɓi robert mugabe a matsayin shugaban ƙasar zimbabwe bakar fata na farko da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan afrilun shekara ta tara da da shida, sojin isra'ila suka yi ruwan bama-bame a garin kana wanda ke kudancin labana inda suka kashe fararen hula mata da kananan yara da goma a lokacin da aka gabatar da daftarin kudari a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin yin allah wadai da wannan mummunan aiki amurka ta hau kujerar naki tare da hana daftarin kudurin wucewa amma babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da hakan tare da tilasta isra'ila biyan diyar dukkanin mutanen da ta kashe a yayin wannan hari jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Toma da lanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko kaman kanin labaran. An da ranar 26 ga watan Mayu a matsayin ranar zaben shugaban ƙasa a ƙasar Siriya. Firaministan Pakistan ya buƙaci ƙasashen yamma da su ɗauki mataki akan masu furta kalaman ɓatanci ga manzon tsira. Rikice-rikice na kawo tarnaki ga ayyukan jin kai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya. yanzu ga cikakkun labaran majalisar dokokin siriya ta tsaida ranar 26 ga watan mayun gobe a matsayin ranar da za a kada kuri'a a zaben shugabancin kasar da yake sanar da hakan a wani taron majalisar dokokin kasar na gaggawa shugaban majalisar siriyar hamuda saba ya ce za a fara ajiye takara a zaben shugabancin ƙasar, a ranar litinin mai zuwa 'yan siriyar da ke ketare kuwa za su kada kuri'a a ofisoshin jakadancin kasar a ranar 20 ga watan mayu zaben shugaban kasar da ke tafe a syria shine irin irinsa na farko cikin shekaru goma tun bayan da kasar ta fada cikin rikici kasashen iran da Serbia sun ji da mahimmancin karfafa alakar da ke su a muhawarorin da suka shafi kasa da kasa yayin wata ganawa yau lahadi da ministan harkokin wajen kasar sabiya nikola silakovic a tehran shugaban kasar iran hassan ruhani ya ce yana da matukar mahimmanci bangarorin biyu tehran da kuma belgrade su karfafa alakar da ke tsakanin su. kasashen biyu za kuma su yi aiki tare domin murkushe annobar corona shugaba ruhanin ya ce har kullum iran na goyon bayan haɗin kan kasar ta sabiya asusun bada lamani na duniya imf ko kuma fme ya ce ana sa ran a samu karuwar farfadowar tattalin arzikin kasashen yankin kudu da hamadar sahara da kaso uku da hudu inda zai farfado daga raguwar da ya yi zuwa kaso ɗaya da ɗugutar a bara a cewar wani rahoton asusun na hasashen tattalin arzikin yankin a bana farashin kayayyaki da kuma fitar da kayayyaki zuwa ƙetare da farfadowar sayan kayayyaki da zuba jari za su taimaka wajen inganta karuwar tattalin arzikin yankin rahoton ya nuna cewa a galibin kasashen yankin ba a saran gudunmawar da kowane ɗan ƙasa ke bayarwa zai koma matakin da yake a shekarar 2019 har sai bayan shekarar 2022 kana kuɗin shigar da kowane mutum ke samu ba zai dawo yadda yake kafin barkewar annobar corona ba sai bayan shekarar 2025 to ana shan waɗannan labaran ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran firaministan pakistan imran khan ya yi kira ga gwamnatocin kasashen yamma da su ɗauki mataki akan mutanen da ke furta kalaman batanci akan annabi muhammad tsira da amincin allah su bata a gare shi da iyalan gidansa kamar yadda suke yi akan waɗanda suka musanta kisan kiyashin da aka yi wa yahudawa imran han ya ce musulmi ba za su lamunci rashin girmama manzon allah ba ya ce waɗanda ke nuna kiyayya a ƙarƙashin inuwar 'yancin faɗan albarkacin baki su nemi afuwa kalaman nasa na zuwa ne bayan kwashe kwanaki ana zanga-zangar ƙin jinin faransa a ƙasar ta pakistan musamman kan goyon bayan da faransa ke baiwa masu wallafa zane-zanen batanci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a halin da ake ciki dai faransa ta bukaci 'yan kasarta da su fice daga pakistan duba da halin da ake ciki duk da cewa a yanzu gwamnatin pakistan din ta haramta jam'iyyar tehrik labbaik pakistan wacce yake zanga-zangar kyamar faransa a kasar. majalisar ɗankin duniya ta ce rikice-rikice tsakanin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da sojojin gwamnati a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya na yi wa ayyukan shin kai a jihar tarnaki kakakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ma'aikatan shan kai na majalisar ɗinkin duniya na ci gaba da samun rahotanni masu tayar da hankali dangane da arangamar da ake tsakanin 'yan ta'adda da sojojin kasar a garin damasak na jihar stephen dusharik ya kara da cewa a makon da ya gabata ma an kai hari kan kadarorin ma'aikatan jin kai a damasak inda aka lalata ofisoshin kungiyoyin ayyukan jin kai akalla biyar mr dusharik ya yi gargadin cewa waɗannan har-hare za su yi tasiri kan ayyukan shinkai da kariyar da ake ba kusan 'yan gudun hijira dubu tara da wasu mutane dubu saba'in da shida na yankin da ke ba 'yan gudun hijira mafaka duk ƙarshen labaran duniyar kenan. to madalla bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari kanin shirye-shiryen da muka riga muka fata tun daga farko inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. Inda mukan yi dubi akan su tare da jin mahangar masana da kuma waɗanda lamarin ya shafa. a cikin shirin namu yau da Allah za mu dubi ne akan batun takun saƙa da ake da kuma tayar da jijiyar wuya a tsakanin gwamnatocin sudan da kuma habasha akan iyakokinsu kamar da kuma shirin zai duba batun wata takaddamar wadda ta hada sudan din da habasha da kuma masar kan batun gidan madatsar ruwa ta annahada wadda kasar habasha ke yi inda za mu ci mahangar masana kan waɗannan batutuwa sai a biyu mu sannan hankali a cikin shirin wanda ni abdullahi salo katsina da allah zan jagoranci ragamar gabatarwa. tun bayan rikicin da aka yi a yankin tigray na kasar habasha a ƙarshen shekarar ta gabata a tsakanin 'yan tawayen yankin masu son ballewa da kuma dakarun gwamnatin kasar ta habasha ake tare da jijiyoyin wuya a tsakanin gwamnatocin habasha da sudan duk da cewa an jama ana kai rana akan batun yakoki tsakanin kasashen biyu a wannan yanki a cikin shirin muna tare da alhaji salman farisi dan jarida dan kasar ta sudan da kuma farfesa al-amin ahmad malamin ilimin kimiyyar siyasa daga jami'ar bayero a kano tarayyar najeriya za mu fara da alhaji salman farisi wanda yanzu haka ke tare da mu daga birnin juba na kasar sudan ta kudu alhaji salman farisi bayan yi maka da zuwa lalimar habin a cikin shirin namu za mu so mu ji shin menene musabbabin wannan takon saka ne a tsakanin habasha da kuma sudan a wannan yanki wanda ya hada su wannan ya samo asali ga idan ka bincika tarihi tun da dama ita kasar ethiopia ba a yi mata mulkin mallaka ba ita kuma kasar sudan an yi mata to lokacin da turawan mulkin mallaka suka tashi kaucewa akwai gurare da suka bari da sunan na sudan ne amma a lokacin ba tare da an damka wa sudan a hannunta ba akwai kuma gurare da ba su taba ba sun bar shi akan guri ne na kasar ethiopia wanda kuma a wannan lokacin ba su ethiopiawa suke mulkin gurin ba mutanen kasar sudan ne suke mulkin sa wannan shine ummul khaba'isin abu na farko da in kaji ana cewa jijiyar wuya za ta tashi tsakanin iyakoki tsakanin kasar sudan da kasar ethiopia to wannan shine To Habasha dai ta zargi Sudan da cewa ta bayar da dama ga dubban mutane na yankin Tigray na kasar ta Habasha da tsallaka iyakoki zuwa cikin kasar ta Sudan a lokacin dauke ba daɗi tsakanin sojojin kasar ta Habasha da kuma 'yan aware na yankin Tigray. Ya ake kallon wannan zargi na Habasha akan kasar ta Sudan? lokacin da turawa mulkin mallaka suka bar wannan bangare wannan bangare mafi yawanci ma amfani ake da harshen larabci ba wai harshen tigirin ake amfani da shi ba mafi yawanci larabawan ja'aliya ne na ƙasar sudan su ne mazauna wannan guri to ita sudan tana hangen cewa wannan bangare inda aka yakin nan tana mafarkin ko ba daɗe ko ba jima zai dawo a ƙarƙashin ta. wannan shi ne ya bata damar buɗewa ainihin su mutanen ethiopia yan kabilar tigiriya ta buɗe musu hanya suke shigowa cikin sudan wato a hangen cewa wannan tsofaffin mutanen ta ne na da da kuma ga su sun dawo gida wannan shi ne abin da ke faruwa. to alhaji salmanu dukkanin bangaren biyu dai na sudan da kuma habasha din sun ja daga kamar za a gwabza yaki akan yakokin nasu shin ana ganin idan lamarin ya ci gaba a haka ba za ta kai ga bangarorin biyu su ketare ni a tsakanin su ba kuwa kasar habasha tana da karfi sudan ba za ta taɓa yadda ta gwabza da kasar habasha ba shi yasa lokacin da aka kawo wannan hari shi kansa firayim ministan mai roƙon ƙwarya ne yanzu abdallah hamdo ai ka je kawo magana mai daɗi ya ce shi yana hangen cewa firayim ministan kasar ethiopia wato dan uwansa ne kuma yayansa ne bai dace a ce irin wannan tana faruwa a tsakaninsu ba kaga kenan ya kai zuciya nesa ya kuma yi hange cewa a wannan lun yanayi da sudan take ciki tattalin arziki ya taɓarɓare bayan an ture tsohuwar gwamnatin umar albashir ba a san inda ƙasa ta kama gaba ba kuma a ce an fita filin daga an fara tafka yaƙi to suna hangen cewa na ƙasa ne sosai a ƙasa to a ɗaya bangaren alhaji sulmanul farisi akwai batun wata takaddamar wadda ita ma take ɗaukar hankula matuƙa tsakanin habasha da sudan da kuma masar shine batun gidan madatsar ruwa ta annahada kogin nilu da ƙasar habasha take yi ya ake kallon wannan lamari ne da kuma makomarsa musamman maganin cewa har yanzu an kasa samun daidaito na fahimtar juna a tsakanin bangarorin biyu na masar da sudan da kuma a ɗaya bangaren ita ƙasar ta habasha To wannan al'amari ta wannan madatsar ruwa Malam Abdullahi abu ne wanda yake da matuƙar sarƙaƙiya wadda za a daɗe ba a san inda gizo ke saƙa ba domin ita dai kasar habasha a zahirance an san abin da take so a wannan al'amari ita ma kasar masar an san abin da take so sudan kuma a ɓoye ne abin da take so kasar habasha tana so ta tara ruwa domin yin wasu abubuwa da shi kuma yin hakan zai bakanta wa ita kanta kasar masar domin kasar masar kasa ce ta noma wadda suka dogara da wasu abubuwa da dama wanda yake suke musu gibi a bisa tattalin arzikin kasar su ita kuma sudan a nata bangare in za a gina wannan badatsar ruwa guda goma bai bata mata rai ba domin haka zai rage mata ambaliyar ruwa da kasar take fama da shi a kowace shekara kar ka manta abin da ya faru shekarar bara an tafka ambaliyar ruwa mummuna a cikin ƙasar sudan wanda ya kusan cinye ma rabin birnin khartoum to a wannan lokacin ma majalisa ta zauna ta ce da fa kasar ethiopia ta yi wannan wannan madatsar ruwa da wannan ambaliyar ruwa bai mana illa ba inda kuma aka tashi baran baran wasu ke cewa to ai in an yi wannan madatsar ruwa kuma he mun biya ethiopia kuɗi sannan za ta dinga sako ruwan muna sha muna yin wasu abubuwa da shi to saboda haka kowa akwai manufar da yake so ya cimma a wannan al'amari amma ita kasar masar in an yi wannan abun abin ya fi cuta mata to idan muka koma ga farfesa ahmad al-amin malamin kimiyyar siyasa a jami'ar bayero da ke kano a tarayyar najeriya eh, farfesa bayan yi maka barka da zuwa da lale marhabin a cikin shirin namu eh, za mu so mu ji yadda kake kallon wannan batu na takaddamar da ake tsakanin waɗannan ƙasashe biyu na habasha da sudan dangane da ginin madatsar a ta annahada ina aka samu tangarɗa ne akan wannan batu tun daga farko wanda har hakan ya kawo rashin fahimtar juna wannan tangarɗar an fara ta tun kafin a fara wannan aiki kusan tun da aka fara maganar yin wannan madasa sama da shekara arba'in ake samun wato rashin jituwa da rashin amincewa wannan aiki a tsakanin wayannan kasashe musamman kasar egypt da abin zai fi wa muni domin ita ce ƙasa ta ƙarshe da ruwan yake shiga teku daga nan don haka in ruwan ya taho ana daddatse shi a nan ne ba zai iya isa da karfi ko da yawan da suke bukata ba so an ta sha wato ɗauki ba daɗi na a ga cewar abun ma ba a bar shi ya yiwu ba to ita ƙasar habasha tana da buƙatar lallai ta sami wannan madatsa wanda abin da take nuna cewar ba ita kadai za ta yi amfani da shi ba domin ɗaya daga cikin alkawarin da musamman aka yi wa ƙasar a sudan shine daga wutar hasken wutar da za a rinka samarwa a wannan madasa ita ma za ta amfani da shi wanda ta gamsu da haka a don haka su abin da wayannan kasashe suke bukata shine yawan ruwan da za a datse da irin na'urorin da za a yi amfani da su ya kamata a rage ƙarfinsu inda ruwan su ma zai rinka gudana ya kai ga kasashensu musamman egypt ana buƙatar ruwan nan saboda ta ta'allaka da hanyar samun abincin ta wajen noman rani wanda yin aka datse wannan ruwa ya zamanto baya isa yadda ya kamata a zuwa kafarta zai kawo karyewar tattalin arzikinta da kuma matsala ta samar da abinci ita egypt ba ta da bukatar hasken wuta abin da suke bukata shine ta samu isasshen ruwa wanda kasan banda wannan babbar madatsar ruwa wasu kasashen ma suna kara wannan ruwa amma kare shi da amfanin da suke da shi bai kai irin wannan da ake kokari a yi a kasar ita habasha ba to in al'amari irin wannan ya taso tsakanin ƙasa da ƙasa ba makawa gudun kar a sami tashin hankali da fitina dole a samu wata hukuma ko wata haɗaka da za ta shiga tsakani domin hana wannan fitina da za ta iya tashi daga tasowa daga al'amarin. To farfesa duk da irin kokarin da kungiyar tarayyar Afirka take yi na ganin cewa an samu daidaito akan wannan batu amma kuma an ga kasar Masar ta fi karkata ga bangaren manyan kasashen duniya musamman na yamma domin ganin sun tsaya wajen bin kadin wannan lamari me ya jawo haka? ita egypt tana tunanin cewar a watakila ba za ta sami biyan bukata ba in ta bar abin a haka cewar ita au ta shiga tsakani har a kawo daidaituwa da sasantawa shi ya sa watakila suke tunanin cewar su je majalisar ɗinkin duniya inda ƙasashe da yawa suke kuma ƙasashen nan mafi yawansu ba na afirka ba ne kuma kamar yadda mutane masu bibiya al'amari suke ganin cewar ita tunda yake tana da alaka da manya-manyan kasashe irin su amerika wanda magana su take da tasiri suna ganin cewar a wannan rukuni za su iya samun abun da suke bukata saɓanin a irin shiga tsakani da ake a tsakanin su kasashen afirka karkashin e to jama'a masu saurare lokacin da muke da shi da ya riga ya riske mu dole a anan zamu ja lizamin shirin sai idan Allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba za a ji mu dauke da wani jigon godiya ta musamman ga alhaji salman al-farisi dan jarida dan kasar sudan da ya kasance tare da mu daga birnin juba na kasar sudan ta kudu da kuma farfesa al-amin ahmad malamin kimiyyar siyasa daga jami'ar bayero da ke kano a tarayyar najeriya Ka jama'a masu saurare a madadin dukkan wanda suka dafa wajen haɗa sautin shirin kamar yadda aka ji shi ni abdullahi salo katsina wanda na shirya kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya yanzu kuma ga shirin nan na tafsirin ramadan tafsirin alkur'ani mai girma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله الله أبنجي مكيروكو ya amsa mana ibadunmu da duk abubuwan da muke aiwatarwa domin neman kusanci zuwa gare shi yau gashi cikin yardarsa subhanahu wata'ala muna rana ta shida a wannan wata mai albarka watan ramadan wanda za mu iya cewa yau rana ta shida a cikin wannan shekara ta 1442 wanda shine daidai da sha takwas ga wannan wata na april ko kuma abrilu na wannan shekara ta 2021 kuma kamar yadda dai muke ta kokari muke bayani dangane da cewa wannan tafsiri na wannan juzi'i na talatin mafi girman dalilinsa da kuma hadafin shine mu fahimci abin da allah ta'ala ya aiko na saƙo a wannan ɓangare kamar yadda na faɗa domin wannan bangare shine mutane aka fi yin sallah a cikinsa wato duk wanda yake sallah za ga cewa juzu'i na talatin din nan surorin da ke ciki su ake karantawa a sallah to ashe mutum ya kamata a ce yana karatun yana sannin me yake cewa me kuma yake faɗa tunda magana yake da ubangiji subhanahu wa ta'ala to jiya a tafsirin na jiya mun karkare suratul buruj mun kawo ƙarshen tafsiri na suratul buruj yau in allah da abin da za mu shiga ciki shine wannan sura suratul tariq to suratul tariq ita ma sura ce wadda idan muka bibiyi wato saukarta ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda malamai suka tabbatar an saukar da ita ne ita ma a makka kuma in aka tafi aka bibiyi surorin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato tartibi na nuzulin ayoyi surori akan ga manzo za a ga cewa wannan sura ita ce ta 36 dangane da surun da aka sako wa rasulullah sallallahu alaihi sallam amma idan muka dubi littafin da yake hannunmu na alkur'ani wato musahafin da ke hannun musulmai a gidajen mu a ko'ina za mu ga ita ce ta tamanin da shida a cikin jerin gwanan surorin da ke cikin alkur'ani to saboda haka wannan sura kuma an kiranta da sunan tariq menene dalili saboda allah subhanahu ta'ala ya fara da rantsuwa da sama da kuma wannan tariq din to malamai suka ce me ma'anar tariq sai aka ce ai abin da ake nufi da tariq wata tauraruwa ce ko kuma suka ce wani abu ne wanda allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a sama amma in dare ya yi wannan abu yakan haskaka ya yi haske ko dai tauraruwa din ce ko kuma wani abu ne da Allah ya halitta to wannan dai wani abu ne wanda ake kiransa da tsarik kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da shi aya ko kuma ayoyin da ke cikin suratu tsarik kamar yadda ya zo ayoyi goma sha bakwai take tattare da shi wasu suka ce akwai kalmomin da ke ciki 61 ne haruffan da ke ciki kuma 200 ne da 54 to a cikin wannan sura suratu tariq akwai ɓangarori biyu wanda suke mafi girman magana da ke tattare a ciki ubangiji subhanahu wata'ala ya yi magana ne dangane da makoma wato ranar kiyama sannan bangare na biyu ubangiji subhanahu wata'ala sai ya yi magana dangane da alkur'ani da muhimmancin alkur'ani da kuma abubuwan da ke tattare da shi to waɗannan su ne mafi girman ɓangarori da ke tattare da suratul tariq sannan akwai aya wacce ta fi shahara ayan da ta fi shahara ita ce inda allah subhanahu wata'ala ke cewa yau matubular sara'ir wato ranar da ake buɗe dukkan sirruka dukkan sirruka gaba ɗaya suke buɗuwa a wannan rana wato a nan dai allah ta'ala yana zancen ranar kiyama ne to wannan magana da allah ta'ala ya faɗa ya kuma ambaci ranar kiyama da cewa rana ce wadda ake buɗe dukkan wasu sirruka to idan muka duba za mu ga cewa kamar ayatullah makarim shirazi a littafinsa na tafsiri wato kitabun tafsirul amsal na ayatullah makarim shirazi da ya zo wannan bangare sai ke nuna cewa to wannan fa ranar da allah ya kiranta da yau matubular sara'ir abu ne da yake nuna cewa rana ce da za a buɗe dukkan wasu ayyuka wanda suke a ɓoye kuma ayyukan nan da za a buɗe na muminai da ma kuma na fajirai su muminai za a buɗo ayyukansu da suke a asirce amma buɗo ayyukansu da suke na asircen nan sai ayatullah makarimi yake cewa zai zame musu abin alfahari a ranar kiyama za su kasance cikin ni'ima ne za su kasance cikin wato daga kai suna nuna wato wani abu na cewa suna alfahari da waɗannan ayyukan da da suke yi a ɓoye domin suna yi ne da ikhlasi domin Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka ga muminai in an buɗo waɗannan ayyukan na asirce to su jin daɗi ne gare su kuma alfahari ne gare su amma ga waɗanda suke fasikai fajirai idan aka buɗo waɗannan ayyukan da suke a asirce to fa wannan dukkan wani ƙasƙanci zai same su za su ainihin duk kufan da kansu domin zai kasance a da ana kallon su mutanen kirki a duniya a da ana kallon su waɗansu jama'a waɗanda suke na Allah ta'ala ashe suna ayyuka munana a asirce ba a sani ba to ranar ne ubangiji idan ya buɗo waɗannan ayyuka ɗin to za su kasance cikin nadama za su kasance cikin ƙasƙanci to duk gaba daya wannan aya din tana buɗo cewa lallai yau matubula sara'ir waɗannan ayyukan da suke a asirce ba kowane nan mujrime ba ne a'a hatta muminai sai dai su muminai za su yi murna da buɗo wannan aiki da aka yi domin za su zama masu alfahari da ayyuka din to daga ƙarshe dangane dai da wannan mukaddima na wannan sura suratu tariq za a iya cewa ita wannan sura kamar yadda muka ce mutane suna son su ji falala na surori to tana dauke da wata falala an nakalto daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk mutumin da yake karanta suratu tariq to ubangiji subhanahu wata'ala zai bashi lada guda goma bisa yawan duk taurarin da ke sama masha Allah Allah ka ba mu wannan lada sannan akwai kuma wani hadisi shi ma dai da aka nakalto shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana ainihin yin wasiya da a koya wa mutane a koyar da su karanta wannan sura suratul tariq domin neman kusanci ga ubangiji wato tana kusantar da mutane zuwa ga Allah idan ana yawan karanta wannan sura suratul tariq sannan kuma tana ƙoƙari ta sanya mutum ya guji aikata zunubai haka kuma tana nisantar da mutum kasancewar kada ya shiga cikin wasu ayyuka na shirka to wannan duk suna daga cikin falala na wannan sura suratul tariq za mu karkare da wata falala da ta zo daga imam sadiq alaihi salam an ciro wannan hadisi da gare shi cewa wato mutumin da ya lazimci karanta suratul tariq a salloli na wajibi to lallai ranar kiyama zai tashi a gaban ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani yanayi allah zai bashi wani matsayi babban matsayi wannan yanayin yanayi ne na ɗaukaka da allah zai bashi a ranar kiyama haka kuma za a tashe shi tare da annabawan allah subhanahu ta'ala kuma za a nuna masa hanya ta shiga cikin aljanna ubangiji Allah ka samu daga ciki bi haƙƙi muhammadin wa alihi tahirin don sai a gyara zama domin sauraron shirin nan na muryar masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa BOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa BOH daga nan Tahiran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da hasa da zumunci. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gaishe-gaishe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau ina son ku bani dama in yi sakon gaishe gaishe na kamar su itu iso madatai da magaran jamhuriyar Nijar akwai sunusi madatai akwai bako Umar, Kandila Bukar Niger, Usman Kasin kiringim akwai ali yahaya jafar unguru kinono sani nusari abdulmudalli mande magarya yahaya damna azari firitasi ibn abdullah azari akwai mutaka mtk shaun takai yawale sani takai ilyasu m ilyasu bulawa ilyasu yakuba digawa itas kadau akwai shefa da murijau ado salati goma ga nabiri jau akwai wari malam bare bare zuwa nijar ibrahim nan fulani ya yari mai arsenal yusuf sawun doki dan planning goda ina gaida abban jummai hassan barka mai gabatar da shirin da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdulrahman wanda aka sani da doki biya da magaram jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan mika sahihiyar gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki ina gaida abokin nau shine sani sangwar da magaram zandar ina gaida sani alhaji alhaji da magaram zandar ina gaida shayabu a garin kadamari da magaram zandar ina gaida mamman lawan dj dan libya journalist ne a radio amfani da magaram zandar ina gaida hassan barka a garas gabaki ɗayansu ina musu fatan alkhairi kuma ina musu barka da shiga watan ramadan yadda muka kama shi lahiya ubangiji allah sa mu kare shi lahiya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abu abdoki biya da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio iran da farko kuna tare da mai sauraron ku Ilyas Rezi Kulabar a yanzu da take agadas jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama ya isar da sakon gaisuwa na sada zumunci ga 'yan uwa musamman da farko ina gaida jagora wannan shiri Hassan Barka da sauran 'yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida mai albarka ina gaida eh, Bukari Roga Roga Agadas akwai alashi Dila Agadas Banzema ina gaida shi dan kulab in namu na ra'ayin zuci baki ɗaya maza da mata ina jinjira musu a madadin ta bisfirizi in ta namu eh, ba zan manta da shi tahir m tahir ina jinjina mishi kadora digaga shi ma ina jinjina mishi akwai alkasum eh, a nan agadas unguwa amarewa. shi ma ina jinjina mishi ba zan manta iso maɗattai. akwai miji soja ne a daidaita sahu ina gaida malamin na malam hassan mudir na zafatul islam agadas akwai shehin namu Shekh suleiman salahaddin attijani agadas da sauran shekhan nan namu baki ɗaya malam sulaɗan laraba sheikh malam Barmu, ustaz abbas Yahaya, ustaz ustaz aliyu muhammad ustaz malam hada ina gaida sheikh malam azzi a nan obitara sheikh malam sale da sauran shekhanai rediyo iran ku tashi lafiya assalamu alaikum sashen hausa na voh sunana musa Osman bularafa a ina so in mika sakon gaishe gaishe na ga yan uwa da abokan arzika kamar haka farko ina gaida abokina ali muhammad adamu bularafa sannan ina gaida alhaji kwana-kwana ya shayi bula sai kuma ina gaida actress aliko usman damago sannan ina gaida nura abubakar gidan abba sai kuma yahaya baba alhaji bajoga sannan ina gaida abubakar to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma ina gada kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku yi ƙarshen mako lafiya. Salam yanzu ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Assalamu alaikum Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. yau aka ɗaura auren kausar da doktor inda mutane da yawa suka halarci ɗaurin su sosai aka yi taro hajiya ma ta samu jama'a mutanen unguwar sosai suka zo har ma da makotan unguwar don ba karamin son hajiya suke ba duk wani aikin hidimar biki su ne suka yi mata sosai ta ƙara gode ma Allah da ya sa ta yarda makamanta ta karɓi mutanen da suke kusa da ita da yanzu kawayenta ba za su zo wajen bikin ba sai ranar asabar bayan ta gama shan wahalar hada komai babu wani fati da suka yi walima na fisa ta hada ita da 'yan islamiyyarsu. da misalin karfe 8 na dare aka ɗauki amarya zuwa gidanta da yake shadon blocos sosai ta kuka da za a tafi da ita babu wasu ƙawaye da yawa sai ƙawayen nafisa haka ya sa motoci har sai da suka rage nafisa kuwa motar sadiq ta shiga dan sanda ya ce tare za su tafi kasancewar sun kulla soyayya a tsakaninsu sai dai babu wanda ya sani haka aka tafi da amarya sai mu ce allah ya ba zaman lafiya wata irin dariya ogan su goga ya sa yana faɗin haba goga ni za ka yaudara na baka ajiya sannan na zo ka ce mani wai ta ɓace wallahi ka ji na rantse maka ba zan taɓa yarda da maganar ka ba gara ma ka faɗa mani yadda kai da ajiyata goga ya ce amma ka san dai ba zan faɗa maka karya ba ko na faɗa maka haɗari ne gaba ɗaya jakata ta ɓace kuma a cikin na sa su oga ya ce ina ganin girman ka goga ka sani bani da mutunci na baka nan da kwana biyu ka kawo mani naira miliyan biyu su ne za su fanshi ranka saurin kallon shi ya ce ina zan samu miliyan biyu a cikin kwana biyu ya ce oho ba barawo ne, kai kawai ka je ka nemo su ko ma mai za ka yi ni ba ruwana ko da kuwa kisa ne miƙe waye yana faɗin kada ka manta kwana biyu kawai na baka wallahi idan na zo karɓa babu ran ka zan ɗauka kuma idan kuna tunanin za ku gudu ne zan nemo ka a duk inda ka shiga ka san ni dai a shirye nake juya waye ya fice yaran shi suka mara mashi baya dafa kai goga ya zufa tana fito mashi yana da na sanin shiga cikin ƙungiyar su oga dafa shi hawa ya goga, meye na damuwa haka? kada ka manta fa kai din babba ne don wata miliyan biyu bai kamata a ce ta daga maka hankali ba a yau ma za mu iya samo ta agila ya ce kada ka manta ba mu san inda za mu dosa ba ka san dai ba ma shiga gidan mutane sai mun samu rahoton akwai kuɗi idan muka shiga babu kuɗin haka zai iya tunzura mu mu aikata wani abu wanda baya cikin tsarinmu ya ce to ko dai mu je mu samu wani yaro ɗan gidan masu kuɗi mu garkuwa da shi kaga zuwa gobe dole za a kawo mana abin da muka bukata goga ya ce wannan shawara ce mai kyau yanzu karfe bakwai na safe duk inda yara suke suna hanyar zuwa makaranta domin yau litinin kawai mu je ɗaya daga cikin makarantun kuɗi mu gwada sa'ar mu aƙila ya ce amma ba ku tsoron a kama mu goga ya ce ba za mu yanda za a kama mu ba ku tashi mu tafi garbati ne ya shiga da gudu yana haki ili ya ce kai kuma lafiya ina ka je garbati ya ce wallahi daga cikin gari nake kuma a yau na ga sa'ado da shitima a cikin mota sai da na bi su na ga har gidan da suka shiga sannan na dawo goga ya ce me nike ji ado da shatima lallai za su gane kuskuren su wallahi mu je mu yi aikin da yake gaban mu sannan tunda an gano gidan da suke kamar yadda su goga suka faɗa haka ce ta kasance wani yaro ɗan gidan alhaji musa uba suka kama lokacin da driver ya shiga hanyar makarantar suka tare motar goga ne ya isa wajen kamar wanda zai yi magana da driver ɗin shi kuma ganin babban mutum a cikin manyan kaya ya sa ya tsaya ya ɗauki wani taimako ya ɗauka wani taimako zai yi mashi buɗe gaban motar ya yi kamar ya san shi ya shiga tare da miƙa mashi hannu Direba ɗin ya ce, ya labai lafiya dai ko? Goga ya ce, Ba kai bane ba Malam Sani? Direba ya ce, Gaskiya ba ni bane. Goga ya ce, Allah sarki amma gaskiya kun yi kama na ɗauka ma shi ne. Juyawa ya gani motocin da suke kusa sun wuce, ya sa goga ya saurin rufo kofa Saurin kallon shi direban ya yi, zan yi magana goga ya ɗora mashi bindiga a kan ciki. Jikin shi ne ya fara rawa. Goga ya ce, Tuka motar, ka bi inda zan nuna maka. idan ka bari wani ya gane mu sai na harbe ka kuma na yi layar zana na ɓace jiki na rawa direban ya canza hanya kamar yana yanda goga ya ce yaron da yake baya a zaune ya ce audu ba nan bane hanyar makarantar mu juyawa goga yana murmushi ya ce mantuwa kuka yi ne komawa ya ci gaba da wasan shi sai da suka ɗauka hanyar sandamu sannan goga ya ce ya tsaya yana tsayawa su ilu suka fito daga inda suka ɓoye hannu goga ya sa ya kamo wannan yaron ya ce ma direba ya tafi zai yi magana goga ya ce za ka rasa ranka ba ni lambar mai gidanka hannu yana rawa ya rubuta mashi kama hannun yaron suka yi tare da sa mashi bindiga a baya suka ce idan ya yi ihu za su harbe shi mashin ɗin da akila ya zo da shi suka ɗora yaron goga ya rike shi suka bar wajen ta cikin dajin suka yanka wanda zai sada su da gidan goga a can suka aje yaron suka bar mutane biyu domin su tare shi domin su tsare shi sai da suka bar wajen sannan goga ya ɓoye lambar wayar shi ya kira ta alhaji sai da ta katse bai ɗauka ba don ya ga an ɓoye lamba isar direban gidan yana kuka ya shaida masu abin da ya faru sosai hankalinsu ya tashi To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Yan sai mu na karshe shirin na amsoshin akida. Amsoshin akida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan shiri namu na amsoshin akidar musulunci idan masu sauraro na biye da mu a cikin wannan shiri a satin da ya gabata mun fara amsa wata tambaya ce wadda wani bayan allah ya yi dangane da ƙaza da ƙadar kuma ya nemi ya san meye ma'anar ƙaza da ƙadar sannan meye bambancin aƙidar 'yan shi'a da ahalus sunna dangane da wannan al'amari na kaza da kadar to a wancan satin mun yi ƙoƙari mun kawo wasu bayanai dangane da yadda malaman luga suka ainihin bayyana ma'anar kaza da kadar da kuma wasu bayanai da suka tabbatu akan cewa lallai hatta a cikin alkur'ani akwai bayanai da ke nuna cewa kaza da kadar din ko a cikin alkur'ani sun zo ne bisa irin wannan ma'ana da masana logan larabci suka ainihin zo da wannan a ainihin ma'ana din to kamar yadda ma za mu kawo misalce-misalce na don dai mu fito da abin yadda ya kamata na kaza da kadar din to akwai ayoyi a cikin alkur'ani da za ka iya cewa sun zo da waɗannan kalmomi na ƙaza da kuma ƙadar a ciki wanda waɗansu daga ciki misali in muka fara da wannan bayani na ƙaza za mu ga cewa Allah ta'ala a cikin alkur'ani ya kawo ma'anar ƙaza ɗin nan da ma'anar halitta wato samar da abu kamar yadda muke za mu gani a cikin suratul fusilat aya ta 21 to allah ta'ala cikin wannan sura ta fusilat yana cewa hunna sab'a a samawatin fi sai ubangiji subhanahu ta'ala ya wato kaza da wannan ma'anar da muke magana da ita ko kuma a kanta cewa mai. cewa lallai wannan halitta da cewa a nan ta zo da ma'anar halitta ƙadahunna sai Allah ya halicce su saba a sama, ya halicce su wato samai guda bakwai fi yomai ne a cikin kwana biyu to kaga nan abin da ya zo ƙadahunna wato hunna ya zo a matsayin cewa halitta kenan haka kuma tana zuwa a matsayin ma'anar sanarwa ko kuma bayar da labari kamar inda za mu gani a cikin suratul isra suratul isra aya ta hudu allah ta'ala yake cewa waƙadaina ila bani isra'ila fil kitab wato ma'ana allah yake cewa sai muka baiwa bani isra'ila labari ko kuma muka sanar da bani isra'ila a cikin littafi to kaga wannan kalma ta na wato mun ba da labari kenan a nan ma'anar da ta zo da shi a wannan sura suratul isra kenan haka kuma idan muka dubi wasu ɓangarori ɗin kamar inda allah subhanahu ta'ala ya bayani a cikin suratul isra ɗin da aya ta 32 nan kuma ubangiji ya zo da wannan ma'ana ɗin a matsayin hukunci wato allah ya hukunta wata ma'ana ɗin da man a kenan hukuntawa allah ya hukunta abu shine inda allah ta'ala yake nuna mana cewa a cikin wannan sura ko kuma suratul isra din aya ta 32 wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ubangiji subhanahu ta'ala ya hukunta cewa kada ka wa ko kada ku bautawa kowa sai shi to kaga qada rabbuka ubangijinka ya riga ya hukunta cewa kada a bauta wa kowa sai shi to kaga wannan a nan ta zo da ma'anar Allah ya riga ya hukunta abu to duk waɗannan sun zo da ma'anar qada saboda kan ana zancen qada abin da Allah ya riga ya kawo ko da a cikin wannan ayoyi na ƙur'ani za mu ga cewa qada ya zo da ma'anoni daban-daban to amma wannan na zancen qada rabbuka ubangijinka ya riga ya hukunta abu ya tabbatar da abu to shine mafi girman ma'anar da ahalin lugga malaman lugga suka zo da shi dangane da ma'anar qada din nan to waɗannan abubuwa suna daga cikin waɗansu gurare da alkur'ani ya zo da ma'anar ƙaza to idan kuma muka koma ɓangaren ƙadar ƙadar shi ma ya zo a cikin alkur'ani da ma'anoni daban-daban kuma ya zo a gurare daban-daban kamar ƙadar ma musamman za a iya cewa wannan ma'anar da ahalin loga suka zo da ita ita ce dai kuma za mu gani mafi yawa a cikin alkur'ani din kamar yadda allah ta'ala yake magana a cikin suratul talaq aya ta uku inda Allah yake cewa kadija alallahu li kulli shay'in qadara kadara wannan kadar ya zo Allah ta'ala lallai ya sanya wa kowane abu haddi nan ya zo da wannan dai haddi din da ma'anar ahalin luga wato kowane abu Allah subhanahu ta'ala ya kaddara shi ya sa masa iyaka kenan to wannan da akwai ma'anarsa kamar yadda malaman luga suka zo da wannan ma'ana din ko kuma inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wato Allah ta'ala yana nuna mana cewa abubuwan da yake saukarwa yana saukar da su ne bisa wani wato iyaka wacce take ayyananniyar iyaka da ya haddada to ko da yake Allah ta'ala zance ne akan saukar da alkur'ani kuma ko da Allah ta'ala yana saukar da shi wani ayoyin da zai saukar saukarwa manzansa yana saukawa ne bisa wani iyaka wani haddi da ya ajiye a kan watakila ya turo mala'ika jibril yau ya saukarwa da manzo waɗannan ayoyi haka kuma wasu lokuta waɗannan ayoyi da dai sauran abubuwa abin mahallin shahid abin da muke so mai magana akai shine kadar din cewa Allah ya iyakance abu ya haddade shi wa manu nunazziluhu illa bi kadarin ma'alum waɗansu malaman ma suka ce hatta ruwan sama ma wannan ayan tana ishara ga saukar ruwan sama Allah ta'ala ko da zai sauko da ruwan sama to yana haddada shi ya iyakance zuwa wani lokaci daga wani lokaci dugowa nawa Allah ya haddada ya kaddara wannan abu da zai kasance wato ya iya masa iyaka to duk waɗannan suna zuwa ainihin a cikin abin da ya shafi kaza da kadar kamar yadda kuma za mu gani cewa ma a hadisai ma na ahlul baiti da dama da kuma hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai innan kalmomi sukan zo akwai hadisi da aka rawaito shi daga wato imam ar-ridha alaihi salam imami na takwas an tambaye shi dangane da ma'anar kadar din nan to shi ma wasu lokutan ya yi bayanin kadar nan da dai wannan ma'anar da ta zo a cikin alkur'ani sai kuma aka yi masa tambaya dangane da kaza shi ma ya kawo ma'anar da bata saba wannan ma'anar da ta ainihin alkur'ani ba to saboda haka nan, sai imam yake cewa in an yi magana akan kadar shine yake cewa a sanya wa abu wani abu haddi haddin tabbatuwa ko kuma haddi na ainihin gushewa wannan shine ake nufi da qadar to ala ayi hal zamu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Allahu akbar to da wannan zamu gargadi sai dan Allah kai mu gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa musamman Hassan Barka da ya fasara kanto labaran duniya nake muku fatan alheri a waye gari cikin koshin lafiya